turkashi jarumar murkani wadda aka fi sani da daso ta haihu bayan mutuwar aurenta ku biyo mu don jin cikakken shirin a tashar mu ta ara digital tsohuwa kuma fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finai ta kanewood wato sarata gidado wadda aka fi sani da daso mutane na ta radin cewar wannan baiwar allah ba taɓa haihuwa ba to sai ga shi kwatsam sai kasance ta a shafin ta tana bayani da bakinta bayan mutuwar aurenta da ta yi wanda wasu da dama ba san cewa ta yi auren ba sai gashi ta ɗauko jaririnta tana nunawa kuma daga dukkan alamu wannan bidiyo sabo ne ba wai tsohon bidiyo ba ne daga dukkan alamu wannan al'amari ya faru ne tsakanin jiya da kuma shekaran jiya kamar da yadda za ku gani da idanuwanku shiru alhamdulillah Allah ya sauke ni lafiya alhamdulillah Allah ya sauke ni lafiya a taya ni murna Allah ya sauke ni lafiya alhamdulillah jama'a na sauka lafiya Allah sauke ni bouncing baby boy dina Muhammad sunan shi sunan mahaifina alhamdulillah ya haƙuri bari mu je ka sha nono ya haƙuri ya haƙuri bari mu je ka sha nono yanzu to jama'a ta ni murna fa Allah ya sauke ni lafiya nagode nagode to masauraran mu kun dai ji daga bakin jarumar sai dai da yake ita din jarumar barkwanci ce amma a biyu a cikin shirin mu na gaba domin tabbatar da wannan labari shin gaskiya ne hakan ya faru ko kuwa a dai barkwancin ne na da ta saba kar da ya manta mana subscribing sannan danna ƙararrawa ta ce ta mata ARA digital